hadisi na Ahmad ibn Hanbal gobe to za ka ce Ahmad ibn Hanbal Imam Buhari ma hadisin Nabi mu'allaka Imam Nasai wa hadisin Nabi Ibn Abdul Barr wa hadisin Nabi hadisin na yana wai wuna njina na Aisha nga Nabi ga sawaki nga yi ekwane la fo mi suyana musulmi maga mi su koya kafi wuce e ga yin ga beto ya ci wuyi na kafi wuce ya zayin ba beto ya ci wuyi na doye su ko ga alomi sunna yandan da nomi sunna ga ga su koyi wa ingina to ya ci ga wuce jin ebo na boye su ko ga ga da be zai nyana wuce na boye su ko da be yi na ga wana beto ya ci wuyi na to ya ci ga hadisin nan yi daga mana amadu bana ambali gobe na imamu nasai gobe na imamu eh, abdul barr gobe na man ji dan yi gwa hadisin na bena hadisin na en eh, guba wen eh, wugwa mu mo ga mi so taju be juta mi sunne ma boye so ko ga ede to ale en guba wa papi e wa na so asa o zai zana wasa da ya sauki da shi ya annabawa shi nan annabawa shi ya gambe ɗayan eh, guba ya ɗayan gambe ya sauki ya amma ya gambe tukungwa su ya kendo a ɗisin da ci bega hamlul hasan sunnatul anbiya'i wa alamatul mu'min lila bagwaye tukun alamatul mu'mini Ƴan òyìn ne ẹ̀wọ́ gbàgbẹ́gà ne ẹ̀wọ́ sànà kúrò na wọ́n sànà tó lè àmbíyá mai ọmọ yìí sànà yẹn annabawa yìí na musulmi ji an da caya sai bangaren da ce ka san da ci yau to asawa ki ẹyin òyìn ọ̀nà ẹ̀là ta mi sun juna mi sẹ́yìn za mi sẹ́yìn mi sun so ma ga ta zun na wọ́n ga gàbẹ́ ya ci wani tsokura ga aji mardọ́ tó lè rabbi. bolo ya tọọ ya chi ui wa ya tọọ ya chi ihe bu ya tọọ ya chi mụ a ji mụ amfee na anii a baa ya sawa kii bee doo ka pịara ya ya baa daa ya na ka pịara ya ya nọkwaara am na ị gba na. ị na mmal ọdọ ọrụ ya chi na. anam sallalahu alaihi wa sallam ahụ ngan emelie musalli iwu na ji rọbbarụ. ee za aga na-eji salla sallaji ezawin waga wa akpari tu echi ya wuna to musalla jine Kawa kawai bai nufe tu nufe bai ne ngaga yi waya be wa pasa be woyi waya lulu be jina ga jo wa gege jina de de jo be pata ni waya lulu be ne gege nimpa ne ode ne obe ne e e ne be na ne wo waga lo mana we wai mina wa lo lo be nim pane je ga nim pane wale de pane wa lo lo be bojine je bojine wale de jine waya le wa lo lo be le da da kai tulare na de ka ga tulare na je wale de la da da kane ki jo ga ne je we waya na ga e wa de we so waya lo lo be bojine je ga bojine waya lo lo be jina ga jo ye ji mu ci ga ga jine jo be le na tawadda fa Allah subhanahu wa ta'ala man ga wasa bata fi soyi haini umar fedu da muslim bobe buhari hadisi ya abu huraira ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga khamsun min al-fitrati eto gutsu gabo lulu wushubu ibele kafi musulunci na dagwada gurjo dagwada dede shi ba ina nama adini yi ugbo ka iga ugbo ilawo isunwu iga ga naji udagwa abali na ngai ala iste idadu nwe wayayi naji awana wale khaitanu eba na azuza na aga lo epa wuce wa tetiyan baji bo baji wọn ngole zawanji kan ba yite ga na ba ebe na ege dondo na ma ma ege musulmi na wani ebe ege eba zuci amma na dondo na ba me lo a ci zuba na wani zobe na je ya. bori a zo e panin na na wani kayan ba tiye na to ka bori mazo a wale no na ofunaliya kanu na ma ofunaliya a gaga alala na wajina alila na ma ka kun dabwa a gaga sallah tɔngalo ne ya ganna labew pan kafi adini musulunci o bɛ na wɔn bazu wɔn ladi sariya daga ti dako ya ne mi ibrahim nga o keto ekyi ye kawo la ala tun la wo ya ba na wa awon ye kana wa gbega tun lɔ na wa lɔna man ye baza anami ibrahim ayi anami soko bɛ edo soko ti gawo yi ya tɔɔtɔɔ. ya na oshitia la wangi na na da daba zube gwawi palega sanna wuci kuyo ni ma wuci ko goma yo na obekte ke so so be gwawi awo yin so ani na wuci wato asin obe goma ya aga ga nan dodo azumi no ba zube gwawi ma ga te magoro gobe gidene ga yewo na wa fewu wonye wɔn a lati tu baagi bɔ wɔn ɛba ne te bɔ ne wɔn lawo kpɔn wɔn a yɛnɛma de tsɔn da amata yi na gan agadzi zumba adi kɔkɔrɔ alata wɔn ni ma adi ba ga ne na ale ga di sariya a ga ga ŋutsa mine ya kutu na ne wo dabɔ ebe kapi be na ɛba zu. ati agama oyi to sunna owi wakye bayi na gibo bana bore da duje ye koro yi na gije wone ye waga ana wa mati ake e wa ke sha wo be ba e yi wa adaba ba gi nde chibo a sai ye ba gongo na ndan da na e pa wuce wun ga gaga ye koro ugo na kawaye di wula ye zo ye chi to hankali wa na ki to agama kore ma to ɛni nwoyo ne tsi wɔn yɛn nyagi na ndị ne nyagi kan wɔn ba bu ya na wɔn pe ya na wa ale nyagi ne tsi wɔn yɛ wɔn gumi nyagi ndem dɔ bɛgɛ ne ya ba yi ata to na wa kin ne tsitsi wò tsi ya na wa ale tsi so kye de zo ba ye ba na nya tsi aga a ba yɛ do tsi kye mi yɛ mima kee mi ɛn wani wa ŋun waya ye mi o yɛ o ka ye musulunci ɛn mɔw ma ke o mɔw ke kɛ ale gɛɛ yɛn o tɔ dabɔ an wa ma kɛ yɛ wa ko ko ladami ni nin baw ma o la o mɔw kɛ an k'o gabi ko ba o la kasi ko ne o mɔw ya wale o ka sa o ka kpange ɛta ci wɔna tufuli ɛbɛ mo ya yen yin lo ko tata e ta wo ga be a de wo ga ga wa mu ya nin nin a ga wala wo da mo be ne na da mo e la da eh, yi mo ne ke na ne a da pana ye je mo ya na ta wo a be la ku to e pana ye yi be mi ne wo nin nin na ka wa na ka wa he ja ma ro wo be fiji na wu nga yi ta cho wa a kalimul faru. vudunie wa vudunie bichi wayula wo mawaya ogale kwa budune shema ebana dana naji dana juyo ne kashika fina ne so shikana lambe da ga shi budune uje da gwa gwa ne biye wani zo ne jesa kauma biye mana kendo sharia ga yi ci ba tuta cinana manga min hazi ila hadisi ɛba yɛ gan nana gye na agwo eyi egan bɛ daga ɛba tiri soko na ɔma gya a bi maa na awo be egan na gye be dozi gan na ɛba yɛ egan wɔn na ahagari fo ka awolɛ ahakama taaliya man nye sariya yi agwa so hukunci na gye agaga wɔn ni one by one na hukunci yɛ mafari mashiru yɛ ti siwaki yi yɛ ti la, siwaki. asa wakina wa azabe ina wudi amfani a wuga ta sabina wa gafi dufon shari'a tun ta sabina wa ya azabe ina ya ne fufi ma wani ne gan egwa gwala giye wa nga ita sabi wa yau ibo hadisi na dan eh, rafu limanami wani mini ayyimati da hakamina annabi ga sabbihu la abi anamilikum ega sallah di zo yace adi tasbi'a adi tasbi'a ai be gwa pankoro kiji ye wada makanta da kendo adi tasbi'a ji be gwa pankoro ina wa yaji ne da ga na ke banga yo ga wai da bantuwa be tu bantuwa sallah di ga wa ta sabi na. wani ye gwa gwana jona kendo ne be kwai ban barona ci ga wa tu bantuwa be gwa ji jiwo amma wo bata sabi tawo bambara wo be tubantuwa na woga lebo ngo le soko lai na woga ji ibada ne lai wo wa lolo biwi wa jiji biwi wa lele biwi wa sasa biwi to ye gaga gaba abon nan yi ga woga guja ya amma wuji shari'a sabbihu laha bi ana melekum ana mélòó yìí jẹ́ mọ́ yá ana mélòó ẹwà gígé ni ndọ́ndọ́ ní ẹwà pankoro kúta ọ̀gá da ọ̀ dàjí ọ̀gá da ọ̀ dàjí wọ́n yà lé kúta ẹ̀ẹ́dá kútu gbà ọ̀ náà ná òtí òkè ọ̀yọ́ ló ẹwà wà lọ́mọ ẹ̀ lábà wọn tọ́wọ́ ní òtí yìí bẹ́yìn gàdá yìí gàgà ọ̀gá sáwọ̀ kí náà ọ̀gá wà súnmọ́ ndọ́ndọ́ náà ọ̀gá àlọ́ náà ọ̀dọ́ tó wunde alkhairi ya waye ba su ko ga ta sabi da wasa da yawa na asa wake na man ga ne ga asa wake na huwa istimal uhudi aw nawi fil asinani wal thati wal thati litazahaba ma alayka bihi ma min safrati wa rayihati ene waga ga aga bonnona ene esa okina na ituko ne la boye boye ya to bana yi kapia do pe mini jokona ebe ona wada na yin na ga gabi ko yi kajona ye na ogike tuona to e na e wuce mafi mi so kamin dondo na waya za waya za za bi sawaki na alkhairi da baya wugan kamin dondo na waga za wa za za bi tasabi ba wani manga wakari warada annahu min sunan al-mursalina hadisi be ke asa waki wanda min sunan ya an tuci jona wanda min ya sunan ya tuci je soko kedo imam turmizi ko hadisin na bena amal bin hanbal ko hadisin na bena imam daru kutuni ma ko hadisin na bema hadisin na uga fa awwal man isma man istaka zana kasa kina zuyi ka shari'a wana ibrahimu alayhi salatu wassalam da kwace ta ciye ya nabi ibrahim nga kansa wa kin lanami wa kad bayyana rasul sallallahu alaihi wa sallam annabi ma yayi deda wa bayani ji wa yayi wada amfani na da bibe na da lila na yi kawai ya asa wa wani annahu annabi ga mato arato lelefani enyi uyo na yi ekune fomi suyana kembe lako fudeyana ayi mɔna zipere wo nga etami soso mimma mini yana yaji labayi kana yustan kira na namatɔ ye mi tso tso lana ŋu na lana yi kana wa pe sunko nye ye nana yi ke yi kan wo wale wa ko ya zo amma da aka yi e kɔ nana yi wo gɛdɛ na kan asawa kike da da to wa wa zo gbɔrɔgbɔrɔ. mini amfani a sauki annabi wuke ga wa annahu mardatun li rabbi boye su kuna bu boye su kuna asaukin ai yurdo rabba tabaraka wa ta'ala wani lawuji de boye tuci na ubi bebe latuna wakadi warada bayani وقد ورد في بيانه والحث عليه أكثر من مئة حديث إن جمعنا مخلص الفكرية وقال حديث جبه نجيز مشيطان نمن دندو من يبيو بيان ياسا وكنا من حديث نندند من حديث نقدون أجيز مشيطان مما يدل على أنه سنة مؤكدة mini wo wọn yi bisi alola kendo wọn y'a di sanla wọn ka alola ji bee zona nyaa gaga wọn y'a di alola wọn ka yi tana ya bee zona ya sa hasa shɛɛri wa alayhi salatu wa salam anabi ya zaba yi ninsa anabi ta zaba yi ninsa wara gaba fi'i umma ya zaba yi yɛ guba eti alakairi na dan asa wa kiya iga ganin sama ibe hadisi wuce shi lami la tuba na kawa na mu mini nin sun mu bi alkhairi na wato bugo na sawa kini annahu mat'aratun lil fami a gawan limisu mardatun li rabbi boye so koma na bu dan don do ga yawo gan boye so ko ne wala su tasabibo eh, etundun dona aga ga oga lulu kuma ya dabi wi kuma ya ra ta abu boye so ko da bona zandun dona ya wa boye so ko na ta abi wi manga wa yakunu atasawwuku bi udi yana oga aja sawa kina wi tuku kuma ga ga ciba layyini na dana bandu ciyo ke nomi sujina ade cimba ji dabo na gbeli wuji ge laji asa oke ona wali wi eke yelo yelo na ekun bani wuga wo kana wa fi wa to omi so omi so sa kwa ene biu na Wani yi mi so wen wani wen wen sa mi so o me le ge kwa manga mini amfani asa oke omi ne ya gutu ne wa gaggawa ne tin ne gabo yi dare wani sannu eh, asiwaku kami ne ji hugu a jan fani bai ya waki na gana eh, wa gawo jan fani bai ya waki fi ila awukati kami batan kami asa waki sawaki dabe wani ba don da na uganda na dana don o ga uganda asa waki sawaki dabe wani hatta li to to to da ne fi azun nan fi ila yaumi ala sahihi ya kpata ya kpata nye eti bene tadugana wayata akadu fi awqati makhsusati amma yau ka gbaye tun da bai ga da lokacin da cina ya tsayo ya bai a wani na wayata akadu inda lodoyi aya lila na yi kan bi asawaki kagbo kamina sallah ni ji a lolan kamina sallah ni ji a lolan a rasulu sallallahu alaihi ga. fega ungan laula ana ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli uduyi hadisin na imamu buhari gobe imamu muslim go hadisin nabi Yama, edan e yon lak edan mwen kon, edan ni yon yon megij. Fe, yon yon yon chou, lak yon chou chou, chou an. hadisin na imamu buhari gobe imamu muslim go hadisin na be daga gizi fi wa na kawai gada ebe gizi ba batu ya yi wa mai gada ya banu bismillah hadisin na imamu buhari gobe imamu muslim go hadisin na bi ok ẹba muhimmanci ya sawa kyau annabi gan sallallahu alaihi wasallama kauye gwana wa da je zo ya al'umma yamina zuma